Wannan taro na Abuja ya biyo bayan wani babban taron ƙasa da ƙasa da shugabannin addinai na duniya suka gudanar, wanda daga nan Najeriya mai martaba sarki musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar da jagoran majami'ar Katolika Reverend Dr. John Onayakan suka halarta. Taron ya cimma buƙatar kare wuraren ibadu yayin tashin hankali, inda ƙasashen da suka halarci wancan taro za su kafa kwamitoci a cikin gida don tabbatar da wannan manufa. A Najeriya tuni an kafa wannan kwamiti kuma tuni ya kaddamar da taronsa a nan Abuja na kwanaki biyu. Sunana Malam Tukur Baba ɗan iyan mutum biyu ni ko malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo University ta Sokoto a fannin zamantakewar jama'a. Makasudin wannan taro da shine mu yi nazari akan wani kasida wadda zai ba wa al'ummomi daman kare wuraren ibada a duk wani lokacin rikici da tarzoma don yadda zai faru ya kasance kowane wuri na addini ya kasance ba a lalata shi ko an ci zarafinsa ba don cin zarafin wasu ko da menene addininsu ya kasance wuraren addini wurare ne na kare juna wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan taro na abuja sun yi tsokaci ne sunana sa elda timothy shelia jp plus daga borno ne tunda ana amfani da hujin addini a kawo cikas da tashin hankali a kasar nan ina so wannan addinai biyu din nan su rungume junansu wajajen ibada ya zo ya zama kamar wajajen zumunci ne na addinai dan krista ya ce musulmi ba shi da addini bai imani ba dan musulmi ya ce krista arnai ne bai imani ba sunana imam misbahuddini muhammadu raji jama'atu Nasarar islam kaduna jama'atu Nasarar islam dama can matsayin mu shine yadda za samu haɗin kai wanda yake in babu shi babu ci gaba a ƙasa to haɗin kai dama na ne matsayin namu ai addini yadda Allah ya ƙara mana cewa mu yi kowa ya kuma ya karamta kowa Najeriya dai sautari ana farma wuraren ibadu yayin tashin hankali da ke da alaka da kabilanci addini ko siyasa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria